Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci da ashirin da biyar sai kuma ta yaki Hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bukatar gwamnati da jam'iyyar APC mai mulki kan masu zanga-zangar 'yan sa su mai da wuka kube. kada wannan bukatun nasu su shigo ta bayan fage suna tunzirawa suna raba wa'annan matasa abinci da ruwan sha saboda wa'annan bukatun nasu ya samu shiga kuma sun san cewar kashe kasan nan shi shugaban mamadu buhari ba shi ya kar zama ba rataya aka bashi A jihar Kebbi kuma kwamishinan ilimin jihar ya yi hannunka mai sanda kan tsarin ɗaukar malamai da ya ce akwai gyara. Jihar Bauchi kuma ta samu azamar kamfen ɗin yaƙi da taron fuka ne. Muna da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Sai kuma mu kammala shirin da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko a saurari labarin duniya daga Washington DC. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfi Hashin Gumel. Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump da mai kalubalantarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden su kai zawarcin masu jefa kuri'a farko a jihohin da ake fafatawa jihar Nevada da North Carolina yayin da muhawarar karshe ta shugaban kasa ke karatowa a wannan makon. Akalla Amurkawa miliyan 27.7 suka kada ƙuri'unsu ta gidan waya ko ta hanyar zuwa da kansu. gabanin ranar uku ga watan Nuwamba wato ranar zaɓe a cewar cibiyar da ke kula da harkokin zaɓe da ke jami'ar Florida. Samun yawan adadin masu jefa ƙuri'a da wuri ya faru ne game da damuwar da ake da ita kan cunkoso a rumfunan zaɓe a yayin da ake fama da annobar coronavirus. A jihar North Carolina ɗaya daga cikin fagen fafatawar inda mutane miliyan 1.4 ko kashi 20 cikin 100 na waɗanda suka yi rijistar zaɓe suka kada kuri'unsu ya zuwa jiya lahadi biden ya yi kira ga mazauna jihar da su je su kada ƙuri'a da zarar sun samu sukuni cibiyar da ke sa ido kan coronavirus ta jami'ar johns hopkins ta fitar da rahoton cewa akwai kusan mutum miliyan 39.9 da suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya yayin da waɗanda suka mutu sanadiyar cutar suka kai miliyan 1.1 jiya lahadi kasar india ta ce ta sami yawan waɗanda suka kamu da cutar sama da dubu sittin da ɗaya a cikin sa'o'i hudu. yanzu haka india tana da waɗanda suka kamu kusan mutum miliyan bakwai da biyar waɗanda suka mutu dalilin cutar ya kai sama da mutum dubu ɗari da goma sha hudu a cewar ƙididdigar johns harkin ƙasar italiya inda a kullum ake samun mutum dubu goma sha ɗaya ɗari bakwai da biyar da ke kamuwa Firaminista Giuseppe Conte ya baiwa dukkan magajin garin damar rufe wuraren taruwar al'umma da sauran wuraren da ake taruwa bayan karfe karin na dare. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi jiya Lahadi ta ce dole ne a cimma yarjejeniya da gwamnatin Trump kan wani sabon tallafin bara cikin sa'o'i 48 masu zuwa ko kuma ba za a iya ba kafin zaben shugaban kasa ranar 3 ga watan Nuwamba. Pelosi ta shiga tattaunawa ta tsawon makonni tare da sakataren Baitul Mali Stephen Mnuchin wanda ke wakiltar shugaba Donald Trump amma jami'an biyu sun kasa cimma matsaya duk da cewa yawan cutar coronavirus ya sake yin yawa a Amurka kuma farfadowar tattalin arziki ya ragu. Pelosi da Mnuchin suna tattaunawa kan wani tallafin da zai iya kaiwa tsakanin dala tiriliyan 1.8 da dala tiriliyan 2.2 amma ba su amince da takamaiman sharuɗan shirin gwaji na ƙasa ba da sauran batutuwa. Ko da sun cimma yarjejeniya, wasu sanatoci na jam'iyyar Republican sun ce suna da adawa da kashe irin waɗannan adadi kan ƙarin dala tiriliyan uku da majalisar ta amince da ita watanni da suka gabata don maganin coronavirus. Dubin dubatar masu zanga-zanga sun ci gaba da nuna adawa da Firaministan Thailand a Bangkok ranar Lahadi. Suna bijiro dokar hana taron mutane sama da hudu. Zanga-zangar wacce galibin ɗalibai ne ke jagorantar ta, ta ci gaba a cikin babban birnin na tsawon watanni. Ana kiran Farayus ocha da ya murabus wanda ya kwace mulki a wani juyin mulkin soja na shekarar 2014. An kuma gudanar da zanga-zanga a birane goma sha takwas da ke kewayen Thailand, kamar yadda jaridar Bangkok Post ta rawaito. An sanya matakan gaggawa a ƙarshen mako don hana taron mutane sama da hudu, amma aka ci gaba da zanga-zangar. wani dan kuna bakin wake ya tayar da bam ɗin da ke makar cikin mota a wajen hedikwatar 'yan sanda na lardin da ke tsakiyar afghanistan inda ya kashe akalla mutane goma sha biyar tare da jikkata wasu fiye da ɗari da hamsin jami'an afghanistan sun la'anci harin na ranar lahadi a firozko babban birnin lardongo da aka lalata a matsayin aikin ta'addanci suna masu cewa galibin fararen hula na daga cikin waɗanda abin ya shafa har ila yau fashewar mai ƙarfi ta lalata ofishin gwamnati da ke kusa in ji su Mohammed Omar Lalzad, shugaban asibitin lardin, ya faɗa murya Amurka cewa da dama daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali. Lalzad ya ce yana sa ran adadin waɗanda suka mutun zai ƙaru. Babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin hakan duk da cewa ma'aikata cikin gida ta Afghanistan ɗin ta zargi masu tayar da kayar baya na kungiyar taliban madalla labarin duniya kenan aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni Mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya ce 'yan rundunar SAS da aka soke ba za su samu shiga sabuwar rundunar da za a kafa ba wato SWAT. Bajo a sanarwa don rarrashin masu zanga-zanga ya ce ya san irin fushin da suke ciki kan cin zarafin da 'yan SAS ke yi da ma karɓar toshiyar baki. Mataimakin shugaban ya ce kwamitin tattalin arziki da yake jagoranta ya yi nazarin kafa kwamitocin bincike na shari'a don hukunta waɗanda ke da hannu a cin zarafin al'umma. Manufar saƙon dai shine matasan su janye daga zanga-zangar don gwamnati na ɗaukar matakan bin kadinsu. Shugaban kwamitin riko na APC gwamnan Yobe mai malabuni ya ce, gwamnati na tare da matasan kuma za ta ci gaba da share musu hawaye. To ai shi yasa ake cewa duka wani koke da wani zai gabatar. Zai gabatar shi ne ta hannun shugabanni. Su ma masu wannan gwagwarmaya din suna da shugabanninsu. so ba sa yin shi kamar yadda ka faɗa na arewa da kake magana a kawo tsaro ba sa yin shi bisa tuna ko wani hautsi ne suna yi ne saboda halin da suke ganin cewar ga abin da ya kamata a yi wasu ne suka fito suka ce su ba sa so ma rundunar da za ta yi fada da dukkan wani ta'addanci da masu ɗauke da muggan makamai su kuma suka fito suka ce a'a mu a kawo mana su za su mana amfani a gurin ah, ka ci ba ka son wani abu ka je ka zubar wani ya ci shi a ɗauka a bashi me laifin wannan me illan wannan so wannan duka in ka duba ayi a hannun hagu ne da na dama so duka abu cuɗaneniya ne bukatun suna ne juna babu wani abu sabo daga cikin abin da duka bangarori biyun suka faɗa amma ni magana da nake ina magana ne akan wanda su suna assasa ko suna sa wani son zuciyarsu da wasu bukatunsu su fake da bayan abin da waɗannan matasa suke yi na cigaban gaban ƙasa da zaman lafiya na al'umma su suna so su fake da shi su cimma wasu muradinsu misali a ƙasar nan akwai masu son raba ƙasa akwai masu son a canza fasalin kasa da sauransu wanda ba boye ba suna magana a jaridu suna magana a gidajen rediyo da talabijin ba boyayyu ba ne so kada wannan bukatun nasu su shigo ta bayan fage suna tunzirawa suna raba wa'annan matasa abinci da ruwan sha saboda wa'annan bukatun nasu ya samu shiga so wannan shine abin da zai zama illa wa kasa kuma sun san cewar kashe kasan nan shi shugaban muhammadu buhari fa ba shi ya karzaman ba rataya aka ba shi so gyaran nan da yake yi abu ne da ya kamata dukkanmu mu taru a matsayinmu na kasa mu taimake shi da addu'a ya yi nasarar gyara ƙasar nan tunda su kansu wannan masu bukatun sun sani dukkan mukamin da shugaban muhammadu buhari ya rike a baya ba wanda ya sata sun sani shi ba barawa ba ne kuma ba wai muna cewa duk wanda suke aiki da shi halin su irin nasa ba ne ba mu taba faɗan haka ba saboda annabawa ma a kowanda matarsa za ta je wuta a kowanda babansa zai je wuta a kowanda ɗansa zai je wuta to saboda haka ɗin babu wani gama garin tafiya da za a ce daga shi har dukkan mutanen da suke tafiya yake tafiya da su halin su iri ɗaya ne ba mu taɓa faɗan haka ba amma mun san cewar babu muna kalubalanta kowane irin mutum ko a najeriya ko a waje wanda zai fito ya ce shugaban muhammadu buhari ɓarawo ne ga abin da ya sata ƙarya yake yi babu shi shugaban kwamitin riko na apc gwamnan yobe mai malabuni A jihar Kebbi kwamishinan ilimi na jihar Muhammad Magawata Aleru ya yi hannunka mai sanda ga tsarin ɗaukar malamai a jihar da ya ce da gyara. matsayar kwamishinan ta zama ba sabon ba ga masu rike da mukamai da kan kaucewa gyara kayan ga gwamnatin da suke ciki Ga wakilinmu Muhammad Nasir daga Sokoto. A lokacin bikin ranar malamai ta duniya ta wannan shekara ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta bakin ministan ilimi Adamu Adamu ya sanar da amincewar gwamnatinsa na samar da tsarin albashi na musamman da kuma karin wa'adin shekaru da taya ga malamai waɗanda ke koyarwa a makarantun firamare da sakandare to sai dai wasu na ganin cewa hakan ya dace amma kuma sai malamin na cancanta zama malami ne kaɗai zai iya bada ingantaccen ilimi ga yara ba irin malaman da ake da su ba yanzu a makarantun firamare har ma da sakandare waɗanda wasu daga cikinsu yaran 'yan siyasa ne waɗanda suka yi kuwar siyasa bayan an kammala zaɓe akan tura su makarantu su yi karantarwa a zaman ladar siyasar da suka yi wa uwayen gidansu kwamishinan ilimi na jihar kebbi muhammadu magawata aleru na daga cikin masu irin irin wannan ra'ayi a ko mutum ta malaman don gaskiya yan kwaya sun shiga cikin su da samu tunci da sauran sun shiga cikin su da yan siyasa ta sai ga wani mutum ya ce kada wasu na kun shi kun shi ya na wadda shi to wannan yake shi aiki sai an kakkaɓe kowa da kowa sannan wasa baki yan siyasa manyan nan wasa bakunan cikin ɗaukar ma'aikatan mu da sauran dole su da bakin su malamin makaranta da malamin asibiti ba a mai haka nan ba a da tuwa cewa wai wani yaro ka sha kwaya ka ce da Allah kana taimaka ma yi malamin makaranta malamin makaranta ya karki yaro bai san komai ba ki ne yana bai gwamna kuma ta gwamna koli ni sai ne kawai cikin maganar malamin makaranta cewa kai wangana kai wangana na ruwanka shi ma ɗaya daga cikin iyayen yara wanda kuma shine tsohon shugaban ƙungiyar mayar ta Allah ta ƙasa Muhammadu Dodo Oroji yana da ra'ayin cewa ba kowa ya kamata a bari shi aikin malanta ba. Idan baka cincinta ka karanta suwa ba, babu dalilin da za a yi a ɗauke ka karanta suwa. Abin da ya dace a hidda duk wata siyasa duk wanda za a ba kowane aiki tabbatar da cewa wannan aiki abin da ya karanta kenan kuma abin da zai iya yi kenan. Masana lamuran ilimi irin Farfesa Bello Bada yana ganin cewa an so makama hanya tun da 'yan siyasa sun fara gano gaskiya. Ai 'yan siyasa sun suka lalata wanda ake ɗaukan malamai saboda suna ɗaukan mutane waɗanda suke nasu ne ko da ba su cancanta ba. ni na san ai wani ta cewa shekara ta ƙarshe ta gwamna sa'idu ɗakin gari a birnin kebbi kuma ta ce da an kai da yawa an ishe waɗanda babu inda sun ka cancanci koyarwa don ba su karanci sha'anin koyarwa ba to da aka yi ya wuce ba san abin da ya samu wannan ba shi wa sha'ani na karantar suwa nan ne tushe to da inda fa an kai kuskure ba a gyara tushen ba to banna ta yi amma dai in har sun fara kokawa to akwai alamar cewa za su gyara kuma jama'a su matsa a rinka dimi da ku 'yan jarida da kowa ana ana tunatar da su domin abin in ya lalace mu duka ya shafa. Har wayo masana sun yi amanar cewa samun nasarar wannan tsarin zai ta'allaka ga samar da malamai waɗanda suka cancanta masu iya bayar da ilimi yadda ya kamata. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro don labaru masu sahihanci. Masu ruwa da tsaki a jihar Bauchi sun yi alwashin tallafawa ga kamfen ɗin yaƙi da cutar tarin fuka ƙarƙashin aikin cibiyar yaƙi da tarin da kuturta ta jihar da ke samun tallafin hukumar raya ƙasashe ta Amurka USAID. Malaman addini masu sarauta shugabannin al'umma da 'yan jarida na cikin kamfen ɗin. Ga rahoton Abdulwahab Muhammad. abdullahi yakubu marafa shine shugaban kungiyar haɗakar malaman addini da kuma kungiyoyin al'umma masu zaman kansu shugabannin addini suna da muhimmanci ana su ne waɗanda al'umma suke bin jawabansu su ne waɗanda al'umma suke tuntuɓa don neman su saboda yarda da su da muka yi malaman nan duka na musulunci da na christianity duk sun ɗauki alkawari insha Allah za su je su faɗakar da mutanen su don ganin sun ɗauki matakan kare kansu daga wannan cuta insha Allah. A nasa jawabin manajan tsare-tsare a hukumar kare kamuwa daga cutar tarin fuka da kuturta dr yakubu gida abdullahi ya ce an samu ci gaba a fannin shawo kan matsalar tarin fuka bugu da kari an samar da cibiyoyin maganin cutar tarin fuka sama da ɗari biyar. Akwai cibiyoyin da ake ba da wannan magani na tarin fuka wajen guda ɗari biyar da goma sha shida. Sannan muna da cibiyoyi na gwaje-gwaje na gwajin wannan magani wajen har guda ɗari ɗaya da ashirin da bakwai. Muna da na'urori na zamani wanda muke kiransa gene expert a turance wanda yanzu-yanzu ne zai baka cikin awa biyu zaka samu ansan jarabawa wanka. Muna da kusan guda a goma sha biyu a jihar bauchi wakilin hukumar usaid hukumar da ke daukan dawainiyar shirin malam muhammad usman inuwa ya yi ƙarin haske game da shirin bitar. Na tare da al'umma kusan a ko da yaushe kasancewar su malaman addinai da kuma shugabannin al'umma har ma da shugabannin kungiyoyi misali na mata da kuma sashi na 'yan jaridu muka ga cewa kamata ya yi a shigo da su ciki a dan ba su bita akan yanayin yadda ita wannan tari ta tv take a duniya a najeriya da kuma nan bauchi daga bisani na ji ta bakin shugabannin addini ne. To na ce dai na ni Pastor Makoyegwa gwamis ne. A matsayina na Pastor taron nan da ya yi a nan na ce ya kayitar sosai domin abin da ba mu sani ba an jawo hankalin mu an koyas da mu mun sani. Saboda haka abin da aka koya mana a nan zai zama mana babban ginshiki ne za mu jawo hankalin jama'a. To zuwan wannan taro hakika mu kanmu mun karu saboda mun ga wato su doktoci sun zo sun yi bayanin yadda wannan cututtuka yake yaduwa kuma hakika mun dauka a matsayin mu na shugabannin al'umma tun da dama ni ina shiga ƙauyuka wa'azi wurare wurare muna tafiya da rani da damina ko da yaushe to in Allah da za mu ci gaba da faɗakar da al'umma Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Binta S Yaro da shirinmu na gaba Jama'a barkan ku da warhaka, barkan mu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya sunana Binta Esiru jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako a ci gaba da hirar wakilin muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative. Za mu ji menene burinsu, me suke bukata daga al'umma, kuma menene al'umma take nema daga gwamnatin kasar don cin nasarar wannan yaki na mummunar ɗabi'ar shaye-shaye ta miyagun ƙwayoyi. sake komawa ga Madina a Abuja. Wannan gwamnatin ta yi magana a kan. Mm, ba da eh, eh, ilimi kyauta. Banda ilimi kyauta da batun noma. To yanzu abin da muka sa rai yanzu da muke son mu yi shine mu yawancin matasan nan wuraren da muka je mun kasafta su wanda ya gan yana son ya yi harkar noma ya faɗa a cikin noman kuma in noman ne in kiwon kaza ne in kiwon kifi ne sai mu san yadda za a tallafa musu ai najeriya allah ya albarkaci najeriya ban kwatsudon a garin kiwon kifi da kaza kada ya je ya sha kwaya ya fada cikin <laughs> a cikin gonan kifin ruwan kifin duk su taru su lalace ai sai sa muka ce a duk inda muka je muna da wanda ya zama kamar shugaba zai sa ido zai sa ido kuma wanda muke muke training din ma ba masu yan kwayan kaɗe ba ne <laughs> da wanda ba sa shan kwaya da masu kwayan so da idan ya na jikin ce ma a kebe an samu samu wani wanda yake da suna daban a suna wanda na ma kebi na da na fara jin ce to wannan wanda suna ne haka nan <laughs> to in mutum ya je ya yi gona aikin ga ko a makaranta ana koya maka yin aikin noma saboda mu mun san da cewa lokacin da muke eh, eh, muna matasa mu ma an koya mana to me yasa idan ka koma gida ba za ka koyi noma ba idan aka koyi noma at least yaro ya san da cewa abincin da za mu ci a gidan mu. ni ma idan muka samu aka sayar da wannan amfanin gonan ni ma ina da kuɗi na kuma kuɗin nan zai taimaka in taimaka ma iyayena yaran nan da suke zuwa su yi me ake kiran shi baban bola hmm. ai aiki ne masu kwaso robobi masu kwaso robobi ai aiki ne to me yasa yaran mu matasan mu ba za su amma yawancin su yan maye ne yan maye ne kuma ba su da kuɗin sayan kwayar an ce kwabawa suke da ruwan gwata ɗazuma jirjos kin ce da magi a cikin gida hmm. da tom tom wani kuma ya je salga ya shaki salga shi ma to nan kin ga sai sun shafa kwaya ba ma yawa so kin ga kamar yadda na faɗa ne idan kana da matsalar ruwan famfo a gida idan hukumar kula da miyagun kwayoyi suna nasu aikin kwastam suna nasu aikin to mu ma as members na society kowa yana da dole ne kowa ya bude ido ya ce zai yi wannan aikin ba za ka ce a'a gwamnati komi gwamnati ne za ta yi ba saboda idan yaron wane kaza makwabcinka ya lalace ya ɓaci a kan batun kwaya zai iya shafan ɗanka kaka ce a ni ba ruwa na ai dawo oh, Allah wannan ai wannan din ba na son ɗana ya hurɗa da shi baka san inda na kaɗan zai je koyi wani abu ba so me yasa mu ba za mu duba da cewa wannan harkan kwaya da kuma siyar da kwayan nan ba harkan gwamnati bane kaɗai harkan kowa da kowa ne saboda ba sai lalle mutum ya je ya siya kukin ba a cikin gida yadda ta faɗa iyaye amma ai siyo waɗannan abubuwan dole sai an kashe kuɗi da kuɗi ake sayan su akwai sata yara abu ya ɓaci kenan yawa to ai kafin ya kai nan ne ya samu muke wannan aikin kafin ya kai nan wanda kuma suke cikin san ya za mu taimaka musu Rijos barin zo gare ki ki ba mu shawarar ki ta ƙarshe domin lokaci ya riga kawo jiki. Menene burin ku me kuke so ku gani nan da ɗan lokaci kaɗan? Mu ga matasa da matayenmu sun tashi ba sa wannan harkokin shaye-shaye saboda idan wuri ya gyaru muhallinmu za ta gyaru idan har waɗannan abubuwan suka ragu ba za mu samu damuwoyin inda muke da su a arewacin najeriya ba saboda wayannan abubuwan ne dama suke jawo komawa baya so don haka ba ma so muna so ne mu ci gaba ai dama a rayuwa kowa yana so ya gade ya ci gaba ne ba ya koma baya ba so haka ne burin mu mu ma mu ga cewa eh, muhallin mu ta ci gaba matayen mu suna da abun yi sabili da idan har suna da abun yi a hannu a society mu za ta yi kyau gaba ɗaya kasan ma za ta yi kyau so shawarwarin da zamu mu ba al'umma gaba ɗaya duk masu sauraron mu dan Allah idan muka ga makotanmu ko 'ya'yanmu suna wannan halin mu yi ƙoƙari mu nemi ƙungiyoyin da suke zaman kansu mu yi reporting wa'annan abubuwa ɗin so da za mu san inda za mu yi takilin kamar yanzu mu da shike muna nan ta Bauchi muna nan kuma ta Gombe a GRA da kuma Tambari Estate za a iya samun organization ɗinmu ko a website ɗinmu wato www.nnwsci.org kuma za a iya tura mana sako a email dinmu wato info at nnwsci.org so yayin da aka tura mana sako za mu iya bin baya mu ga yadda za mu haɗa hannu mu kuma taimakawa al'umma To jama'a a nan za mu sake dasa aya a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ne binta Esero da na haɗa shirin da ke cewa huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ƙarasa wannan hirar da ƙungiyoyin nan guda biyu. Baban gida Jibril zai kawo mana sharhin jaridun Najeriya. fara jaridun ne da jaridar The Nation kamar dai sauran jaridun Najeriya ta bayyana cewa mai yiwuwa ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi amfani da sojoji wajen kawo karshen zanga-zangar lumana da aka yi wa lakabi da NSAS wanda kuma ake gudanar da zanga-zanga a manyan biranen kasar kama daga Legas zuwa Abuja da Fatakwal. Jaridar da Nation ta bayyana cewa hukumomin ba su daɗin yadda masu zanga-zanga ke gudanar da harkokin nasu ba inda kawo yanzu ake zargin wasu ta gari sun shiga shiga cikin masu zanga-zanga inda suke kwacewa direbobi kudade da wayan salula da na'urorin kwamfuta har kuma da barnata motocin wayan da suka makale a irin waɗannan gurare da ake gudanar da zanga-zanga kamar da yadda ya faru a birnin abuja a ranar asabar din nan sai kuma jaridar da banga inda ta ruwaito uwar gidan shugaban ƙasa muhammadu buhari wato aisha buhari tana bayyana goyon bayanta ga masu zanga-zangar kawo ƙarshen cin zali na rundunar 'yan sandan na musamman da ake kira sa wanda inda gwamnatin tarayyar najeriya ta rusa runduna tare da mai gurbinta da wata runduna mai suna suwa a cewar jaridar da bangar aisha buhari ta yi kira ga mijin nata da kuma sauran hafsoshin sojin najeriya da sai tsaye wajen tabbatar da doka da oda da kuma tabbatar da tsaro a sassa daban-daban na najeriya musamman ma dai arewacin kasar sai kuma jaridar daily post a daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya gana da shugaban majalisar dattijan najeriya dr amalawa da kuma kakakin majalisar wakilai ta kasa femi ba jami'a mila domin tattaunawa akan zanga-zangar lumana da ake yi a sassa daban-daban na najeriya wanda kuwa hukumomi ke zargin cewa yana nema ya rikide zuwa wani zanga-zangar na daban jaridar daily post ta ruwaito mai taimakawa shugaban kasa shawara ta fuska kofin sada zumuntar zamani bashir ahmad na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya gana da shugabannin majalisun ne guda biyu a fadar shugaban kasa sai kuma jaridar da guardian jaridar da ta ruwaito wani rahoto da ke cewa shugaban majalisar da dattijan najeriya dr ahmed lawal ya kira ga gwamnatin kasar pakistan da taimakawa najeriya wajen gina masana'antunta na tsaro shugaban majalisar dai ya bayyana hakan ne a lokacin da yake karban tawagar shugaban majalisar dattijan kasar pakistan muhammad sadiq sanjarani a lokacin da ya ziyarce shi domin neman goyon bayansa a zaben kungiyoyin majalisun kasashen duniya da za a yi nan gaba sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa yanzu haka harkokin yau da kullum sun tsaya cak a wasu daga cikin biranen najeriya da suka hada da abuja da lagos da kuma enugu baban yaji brown murai amurka daga najeriya masu sauraro yanzu kuma lokaci yayi na sharhin muryar amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka. cewa tsarin gargaɗi na fari game da yunwa Femin Early Warning Systems Network ko kuma FEMSNET a takaice wanda ke ƙarƙashin kulawar USAID. Sudan ta kudu ta sake samun kanta a wasu matsaloli da suka dabaibaye ta. Tsananin karancin abinci da za a ci gaba da fuskanta a Sudan ta kudu har zuwa watan Janairun shekara ta 2021 shine mafi tsanani da aka fuskanta tun shekara ta 2014. rashin kyan yanayi da rashin daidaiton tattalin arziki na daga cikin matsalolin da suka haifar da yanayin haɗi da mummunan tashin hankali A cewar Shirin Abinci na Duniya, matsananciyar ambaliyar ruwa kafin lokacin girbi na shekara-shekara ya kwashe gonaki da kashe dabbobi wanda ya daɗa ta'azzara matsalolin inda ya haddasa yunwa da rashin abinci mai gina jiki da ƙaura. Yara 'yan shekaru biyar su abin ya fi shafa. A lokaci guda kuma annobar COVID-19 da matakan kariya sun daɗa ta'azzara matsalolin na jin kai da harkokin kula da lafiya. A sanadiyar haka sama da mutane miliyan bakwai da ɗigo biyar suke buƙatar tallafi a Sudan ta kudu. Ranar 24 ga watan Satumba, Amurka ta sanar da kusan dalar Amurka miliyan 108 a matsayin tallafi ga jama'ar Sudan ta kudu ciki har da 'yan kasar Sudan ta kudu da ke makwabtaka da kasar a taron Majalisar Ɗinkin Duniya da Amurka ta jagoranta inda aka tattauna tsakanin manyan kasashe goma game da bukatar tallafi. Tallafin jin kai na Amurka na ba da abinci na gaggawa da kula da lafiya da samar da tsaftataccen ruwan sha da ababen kula da tsafta da tallafi ga waɗanda aka ci zarafinsu a Sudan ta kudu. In ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani takaitaccen bayani. agajin na Amurka na kaiwa ga bada ayyukan ceton rai ga 'yan gudun hijiran Sudan ta kudu kusan miliyan biyu da ɗigo biyu da ke makwabtan ƙasar wanda mafi yawancinsu mata ne da yara da kuma al'ummomi da suka baiwa 'yan gudun hijira mafaka a gidajensu. Amurka tana ba da gudunmawa ga hukumar bada agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya don agazawa ma'aikatan jin kai na jiragen sama da kayayyakin agaji a Sudan ta kudu da ayyukan kungiyoyi da ba na gwamnati ba kusan talatin. Amurka ta kasance babbar mai ba da tallafi na jin kai a Sudan ta kudu da duniya gaba ɗaya. In ji Sakatare Pompeo. Za mu ci gaba da kasancewa jigo na ba da tallafi don magance wahalhalu da mutane ke sha a Sudan ta kudu. Mun yaba da gudumawa daga masu tallafawa kawo yanzu amma kuma muna sane da bukatun da suka rage da kira ga masu tallafawa tsofaffi da sababbi da su ƙara taimakawa ko su cika su da suka yi domin tabbatar da wannan tallafi na ceton rai. Sharhin muryar Amurka kenan yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin ma'aikatan muryar Amurka da yi Hauwa Umar da na gabatar. nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum